Wasika ta Bulus zuwa ga Galatiyawa, Galatiyawa Sura ɗaya Daga Bulus manzon Yesu, ba daga wurin mutane ko ta wurin mutane ne kiran ya zo mini ba, amma kiran ya zo mini ne daga Yesu almasihu da Allah Uba wanda ya tada shi daga matattu. Dukan ‘yan uwa da suke tare da ni a nan, su ma suna gaida dukan jama'ar masu bi waɗanda suke a Galatiya. alheri da salama daga Allah Ubanmu da Ubangijinmu Yesu almasihu su kasance tare da ku. Shi Yesu almasihu ya ba da kansa domin zunubanmu, domin ya cece mu daga wannan mugun zamani, wannan kuwa bisa ga nufin Allah Ubanmu ne, bari daukaka ta tabbata a gare shi har abada abadin. Amin. Abin nan da kuke yi ya bani mamaki sosai, a cikin ɗan kankanin lokaci haka. kuna so ku bar bin wanda ya kira ku ta wurin alherin almasihu, har ma kuna komawa zuwa wani sabon labari daban da labari mai dadi namu. Ai, babu wani labari mai dadi daban, na fada haka ne domin akwai wadansu da suke ta da hankalinku, suna kuma ƙoƙari su jujjuye gaskiyar labarin nan mai dadi na almasihu. Amma ina gaya muku, idan wani mu zai kawo muku wani irin labari mai daɗi daban da wanda muka kawo, ko shi mala'ika daga sama ne, ko mu da kanmu ma, to, bari ya zama la’anenne Kamar yadda muka riga muka fada muku a da, ina sake fada muku yanzu cewa duk wanda ya yi muku wa'azin wani irin labari mai daɗi daban da wanda kuka riga kun karba, to, bari ya zama la’anenne ko za a ce, ta wurin yin wannan magana haka ina ƙoƙari in sa mutane su yarda da ni ne? A'a, abin da nake so shi ne, Allah ya yarda da abin da nake yi, kuna tsammani ina ƙoƙari in farantawa mutane rai ne? A'a, da mutane ne nake farantawa rai, da ban zama bawan almasihu ba. ’Yan uwana, ina so in fada muku cewa labari mai dadin nan da nake yi muku wa'azinsa ba daga wurin mutum ya fito ba, ban karbe shi daga wurin mutum ba, kuma ba wanda ya koya mini shi, Yesu almasihu da kansa ne ya bayana mini shi. Kun ji irin zaman da da na yi a cikin addinin Yahudawa, yadda na tsananta wa jama'ar masu bin Allah kwarai da gaske, har na yi ta kokari in halakata. Kun kuma san yadda a cikin addinin Yahudawa na fi yawancinsu waɗanda muka yi girma tare, na fi su kishin bin al'adun kakaninmu sosai, amma Allah wanda ya ƙebe ni tun kafin a haife ni, ya kuma kira ni bisa ga alherinsa, har ya ji daɗi ya bayana mini ɗansa Yesu, domin ini wa'azi labari mai daɗi ga waɗanda ba Yahudawa ba, da ya yi haka ban nemi shawara daga wajen wani mutum ba. ban kuma je Urshalima wurin waɗanda suka riga ne zaman manzani ba, abin da na yi shi ne, nan da nan na je ƙasar Arabiya, sa'an nan na komo Damascus. Sai bayan shekara uku ne na tafi Urshalima domin in ga Kefas wato, Simon Petrus. na kuwa yi kwana goma sha biyar tare da shi. Bayan wannan kuma, ban ga ko ɗaya daga cikin sauran manzani ba. sai dai Yakub ɗan uwa Ubangiji, abin nan da nake rubuta muku gaskiya ne a gaban Allah nake fada muku, ba ƙarya ba. Daga baya kuma, na tafi ƙasar Suriya da ta likiya. amma a wancan lokaci, jama'ar masu bin almasihu da suke cikin yankin Yahudiya ba su sani ido da ido ba tukuna. Sun dai ji kawai an ce, Mutumin nan wanda da ya tsananta mana. gashi yanzu yana sanar da maganar ban gaskiya nan da da yake batawa sai suka ɗaukaka Allah saboda abin da ya yi ta wurina.